magungunan waɗanda yawansu ya kai tan 915 wasu daga cikinsu an shigo da su ne daga waje ta barauniyar hanya wato ba da izinin ma'aikatar kiwon lafiya ba yayin da wasu kuma magunguna ne na jabu sai rukuni na uku da aka gano cewa ana sayar da su a kasuwanni a wani lokacin da wa'adin amfani da su ya riga ya shuɗe watanni akalla tara aka shafe ana farautar irin waɗannan magunguna da ke barazana wa lafiyar jama'a kamar yadda shugaban ofishin hukumar duwan ko kuma kwastam na jihohin tilaberi da ya mai kanal alhamani ya bayyana yana mai tabbatar da cewa sun bi hanyoyin da ya kamata a shari'ance kafin gudanar da aikin kona waɗannan magunguna des produits qui sont importés sans autorisation d'importation du ministère de la santé publique a wani bangare na wannan kware biki hukumomi sun kona kayayyakin zukar tabar shisha kimanin dubu hamsin da ɗaya waɗanda 'yan sanda suka cafke a unguwannin birnin Yamai bayan da gwamnan jiha ya kafa dokar hana shan shisha a ranar 24 ga watan Yulin 2024. Matakin da aka ayyana a matsayin na kare matasa daga barazanar da wannan mummunar ɗabi'a ke yi wa lafiyar kwakwalwa. Kwamishiniyar 'yan sanda Zuwaira Hausaize ita ce shugabar sashen kula da kare yara da mata a hukumar 'yan sanda ta ƙasa. Shishan nan tana halaka yaranmu gaskiya yara sun shiga ciki wani hali wanda babu dadi shaye-shaye nan ga buge-buge sake-sake ga sunan da abubuwa wanda hwade-hwade babu abin da ba su yi cikin shishan nan mun gane da abubuwa suke saka suna sa abubuwa ne kamar su kwaya wanda yake eh, juya musu kwalluwa gwamnan ya mai janar asuman haruna wanda ya jagoranci bikin ya jinjina wa ma'aikata a cewar sa za su ci gaba da karfafa matakan yaƙi da irin waɗannan kayayyakin da ke cutar da al'umma da salwantar da makomar matasa magunguna ton 900 da goma sha biyar da mutane sun ka saye su zo su saida saboda ba su kansu ba kiyamu leli in ka kawo abin da bai kamata ba ka saida kana jimma yan uwanka bisa kayan lahiyarsu mun hana mun ka ce ma polisi da gendarme duk inda an ka gani to muna kiran 'yan uwanmu nigerian da wanda ba nigerian da sun ka zo su zamna cikin mu su daina saboda in suna son zaman lahiya yanzu dai yanzu mun kone in mun ka kama kuma gobe mutum yana zuwa kaso. Magungunan jabu da waɗanda ake shigo da su ba a kan ƙa'ida ba wata hanya ce ta samar da makudan kuɗaɗen shiga ga waɗanda suka rungumi wannan haramtacciyar sana'a. dalili kenan ake ƙara samun yawaitar kasuwannin sayar da su a ƙasashe masu tasowa duk da matakan da hukumomi ke ɗauka da alama talauci da jahilcin jama'a na ƙarawa abin armashi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar